الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله تعالى يا يسر من هدوه a babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na daren juma'a wato ranar alhamis ɗaya ga watan jumada al'ula a shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine a 23 ga watan goma a shekara ta 2025 a lissafin miladiya wannan shine zamanmu na 378 a karatun da muke a wannan littafi na umdatul ahkam ta malam shekul hafiz عبد ibn abdulwahid al الواحد rahimahullahu tabaraka kamar da muka saba insha Allah muka karanta nassin hadisin da muke kai wanda shine hadisi na farko kuma shine hadisi ɗaya kawai a cikin wannan babi babu sallah shine hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma mun karanta shi a darasin da ya gabata yau sati uku kenan ko tsiran goma ga watan rabi'in al'akhir wato ranar biyu ga watan oktoba sati uku daidai kwana ashirin da daya mun samu yankewa ta sati biyu ba a yi karatu ba bayan karatun kuma mun shiga ma yustafa domin hadith muka karanta abinda malam abdullal basam ya ambata cikin abin da ya rige mana a wannan hadisin shine abubuwan da ya yi istinbatsi a ciki na sharuɗa na salami amma abin da ya shafi bayanin mai ake nufi da salami waɗanda dai suka halarci wancan darasi insha Allah ba su manta ba insha Allah to karanta malam bismillah بسم الله لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول رحمه الله باب السلف الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يمسك في الثمار السنة والسنتين والثلاث وقال من أسلم في شيء فليسلم في شيء شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه to wannan hadisi kamar da muka ji kuma muka tattauna a kansa malam ya kawo shi a nan saboda cika sharaɗinsa menene sharaɗin wannan littafi duk hadisan da bukhari ya ruwaito musulun ma ya ruwaito wannan haduwar tasu a kai shi ne sharaɗin shigar da shi a littafin ta haka wannan hadisin in ka je sahih bukhari yana nan in ka je sahih muslim yana nan ne hikimar da malam ya tara waɗannan hadisai kamar da dai kullum muke bayyana kuma ɗaliban ilimi duk sun san wannan ka'ida me dalilin da yasa nake ambata mana wannan saboda wannan ah, hadisi za mu ga guda ɗaya ne aka ambata a wannan babin kuma bayan shi ba wani to baya nufin babu wasu hadisan akan salami sai shi wannan kwaya yauwa yana da kyau mutum ya san haka sa akwai littattafai daga cikin abin da malaman hadisi suka tattara na fiƙihu wato a hadithul ahkam waɗanda ba su sharɗanta irin wannan sharaɗin da malam abdulgani ya sharɗanta a littafinsa cewa abin da bukari da musulun kai suka rubuto in ka koma waɗancan kamar irin su bulugul marani sai ka ya kawo maka har wanda suke cikin kutubun sunan da su almasalid ko musamman dai musnad na imam ahmad kamar da shi ah, malam ibn hajar al-asqalani a muqaddimarsa ya ambata waɗanda yake ruwato waɗannan hadisai daga gare su ko ya zama daga musnad na imam ahmad ko ya ruwato daga imam bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko annasa'i ko ibn maja haka nan da ka samu a cikin sauran masadir na hadisi eh, don haka karka ga wannan hadisin na ibn abbas shi kadai ka ɗauka babu wani hadisin a wannan babi shi yasa na so in karanto mana wani hadisin daban don mu samu fa'ida daga gare shi wanda al'imamun bukhari ne ya ruwato shi kadai musulun bai ruwato shi ba wanda ya fi wannan fitowa dangane da abin da ya shafi a shi salamin ka fahimci ma ya ake yinsa insha Allah zan karanta shi amma wannan babban abin da ke cikinsa kuma shi yasa ga. malam ya mai da hankali akan istinbatin sharuɗa daga cikinsa saboda dama abinda manzan Allah salama ya so ambata a ciki shine sharuɗa da cewa yi a ƙadima rasulullah sallallahu shi ibn abbas ya faɗi radiyallahu anhuma ƙadima rasulullah الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم annabi sallallahu ya zo madina ne ma'anar ya zo madina lokacin hijira ya baro makka ya dawo madina da zama wa hum alhali ya same su yusilifuna suna yin salami ko salafi ana ce masa salam ana ce masa salaf kamar da kuma ta ma mun yi magana ah, yusamma salaman litaslimis samani litaqdimi wa taslimi saman ala asila saboda kafin a karbi abin har an ba da kuɗin shi wani abu za a saya amma abin da za a saya an gabatar da kuɗinsa tun kafin lokacin da za a kawo abin sayan ga taslimi shi sa salam yawwa ana kiransa kuma A salaf saboda shi ma menene ana wato gabatar da shi ma taqdimi ne domin dama asalin ne ma'anar salaf man ƙaddama, yawwa shi ma saboda gabatar da farashi akan shi a sila ana fahimta da haka da salami da salafi da abu ɗaya ne an fahimci abin to sai shi manzo Allah sallallahu ya zo Madina ya samu mutane suna yin wannan salam fitsimari dangane da 'ya'yan itace kayan amfanin gona da makamantansu as-sanata was-sanataini was-salat mutum ya gabatar da kuɗi ya bai wa manomi ya ce ga wannan kuɗin a ina son in kaka'ar baɗi waccan ta zo shekara biyu nan gaba ba baɗi ba to ka kawo min buhu uku na kaza ko dabino ko alkama ko makamancinsu za mu yi shi akan farashi kaza sai ɗauki kuɗin yanzu sai ya bashi shi kuma manomi duk yadda zai yi zai tafi zai je ya nemo wannan abu in lokaci ya yi sai lokaci ya yi ba yanzu ba in lokacin ya yi ma'ana shekara biyu ta zo to duk inda zai nemo buhu uku na alkaman nan ko da biyu to sai kawo wannan mutum ko ya farashin su suke an gane ya halatta a yi wannan ciniki annabi sallallahu alaihi ya samu ana yi bai hana ba don ya zama mai istisna'i ne hali ne na exception daga asalin abin da annabi sallallahu ya hana na cewa karka sai da abin da baya tare da kai asali ne cewa duk abin da baya nan to haramun ka ce na kulla ciniki kaza na sayar maka shi an fahimta to amma saboda bukata irin yadda aka halatta a raya saboda buƙatar abinci ko ga rutsa lokacinsa ya zo kuma mutum yana da busasshen dabino yana buƙatar ya ba da busasshen a ba shi ɗanye equality da aka sharɗanta tsakanin abin da za a bayar da abin da za a karɓa sai aka ba da dama aka yafe saboda kallon buƙata domin in kana da kana son ɗanye zaka ka ba da busasshe to busasshen nan ya fi ɗanyen da an bar ɗanyen ya bushe in kwano ɗaya ne shi wannan ɗanyen to ba zai kai kwano ɗaya na busasshe ba domin da an bashi ya bushe ƙila rabi ƙila kuma tire kwata mun fahimci abu kunga wannan bambancin da ke tsakanin busasshe da ɗanye to amma kai wanda kake kana da busasshen kana da kwaɗayin wannan rutsaf ɗin kuma a cikin kaka asa ake gashin ana ta zubo da shi kuma ba ka da kuɗin saya sai aka halatta maka ka ba da busasshen ka karɓi wannan ɗanye wannan shi ake so mene a raya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli buƙatar mutane ne sai aka halatta shi to haka a nan shi kuma haramun ne abinda ba ka da shi ko baya nan tare da kai ka kulla ciniki ka sai da shi an fahimta yawwa to amma in bukata ta tashi kamar ta manoma a lokacin da suke noma za su zo bukatar taki za su zo bukatar aikin gona da sauransu kuma sun nemi kuɗi sun rasa to sai wani ya ce musu ga kuɗi zan baka ka yi bukatar ka da kuɗin yanzu amma abinda za ka dawo min da shi ba kuɗi ba ne sai ka yi nomanka ba ma na baɗi nake so ba sai baɗi waccan sai ka kawo min buhu kaza na wannan abin da kake noma kun fahimci wannan abu wannan shi ake cewa ne salam yawwa to wannan salam ya halatta a yi shi a kayan abinci ya halatta a yi shi ba a kayan abinci wani abu ko a motoci babura da sauransu ka ce wa mutum ga kudin mota ina son a sayo min mota yanzu kudin duk abin da ka yi da shi ka yi amma yana nan liability ne a kanka shi ne ake kira zimma yauwa zimma ina shi ma nan liability ne da ya hau kanka nan da wata biyar ko shida in wannan shine agreement din naku zaka kawo mota sunanta kaza ya shekara kaza mai launi kaza mai kaza mai kaza duk ku rubuta a rubuce ya dau kofi ka dau kofi sai ka dau kuɗi su kutum sai ka bashi yadda ya je da kuɗi ba ruwanka zai shigar da shi a kasuwancinsa na sai da motoci zai shiga ma wani kasuwancin daban amma in ya tashi me zai kawo ma mota ba kuɗinka zai dawo maka da shi to wannan abun buƙatar yau da kullum da kuma dalilin sauƙaƙe wa mutane samun kafital shi ya halatta shi wannan shi ma menene exception ne a halin sai da abin da baya nan saboda buƙata irin yadda aka samu wancan exception a cikin abin da ya shafi abinci saboda buƙatar abinci in sha Allah kun fahimci abu na'am i sautu idan aka sashi akan tsarin sharaɗinsa e ka ba mutum kuɗi ya je siyo ma kaza e amma akwai bambanci tsakanin sautu da salami sautu aike ne aike ne aminci ne yasa ce da alaje kasuwa yanzu ka siyo min kaza da yana tafiya aka yi hatsari kuɗin ya ɓata saboda amincin da ke tsakaninku ba za a tuhume shi ba ba abin nan amma shi salami abin da ka ce a kawo maka yana nan fi zimmati shi saboda ciniki ne sayarwa ce yawwa abin baya da shi ba zuwa zai kasuwa ya ya kawo maka sunansa ba a'a cinikinsa ne har kaskace don haka ka ba shi kuɗi ba yanzu zai kawo maka ba saboda buƙatar kuɗin ne yanzu shi yake da ita zai kashe zai capital zai sa a wani wuri ya investing amma lokaci kaza zai kawo maka wannan abu kaga sautu ko ba haka yake ba sautu sunansa aike ko yawwa to a sautu in ka aiki mutum mm, ko kuɗi ya faɗi ko menene zai dawo maka da kuɗi shi ko wannan kaga ba kuɗi zai kawo maka wancan ba lalle ya dawo maka da kuɗi ba tunda aikensa kai dan aike ne kamar ka aiki ɗanka ne ya je kasuwa ya sayo kaza in kudin ya fadi ba zancen sai an lissafa sai ya biya ka amana ce a babin amana wannan babu sai idan ya tabbata mutum ya yi sakaci amma shi salami siddin mace liability ne aka dora wa shi ne sayarwa sayarwa dama yake ba zuwa zai yi sayo na wani ba insha Allah kun gane abu idan ta cika sharuɗin salamin yauwa don in ka ce oda misali ka ba da a sayo ma kaza hmm? idan irin wannan tsarin aka bi misali don ko kalmar odar ana amfani da ita su ɗan kasuwa in sun ce oda mai suke nufi gani hmm? nike tambaya eh eh zalimi lokacin ba yana mm. zai mm. zai iya shiga cikin wannan da abin da yake dinin da shi ne yawwa kawai zai ce ina son shadda yar kaza yar kaza yar kaza mai launi kaza guda kaza mai launi kaza ma guda kaza sai a haɗa min da yar kaza da atamfofi guda kaza nan da wata shida ga kuɗinsu to wannan shine salari idan ya karɓa zai shigar da shi cikin business ɗinsa amma lokaci idan ya yi abin nan da aka lissafa aka rubuta to haka zai kawo shi ya sa ka ga malamai suka yi istinbatsin wannan hukuncin daga ayatul mudayana ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu saboda maganar ila ajalin musamman saboda shi sharadin maganar sallami ba take ake yin sa ba dama sa ya zama mu'ajjala duk da akwai saɓani a wannan tsakanin hanafiya da jumhurin malamai akan wannan matsalar kamar da muka tattauna wancan zama kun gane da yanzu salami yau wa alaikum salam نعم نعم نعم shi mai ba da kudin shi ne ke bukata ya halatta ya halatta ya yi kyau tambayarsa ta yi kyau za kara fito mana da wata surar da duk za a fahimci abu daidai ne sawa'un maslahar ko mai ba da kudin ne yake da ita ko kuma shi wancan mai kawo kayan shi ne yake da ita bukatan in akwai ta ya halatta shi ne salabi sharaɗin da ya kamar da za mu zo mu ji in dai yanzu za a ba da kuɗi kaya kuma sai nan gaba to shi ake ce masalami shi nan kuma sannan shi mai kawo kaya nauyi duk a kansa yake yawwa in kuɗi ya ɓata nasa ne ya ɓata an fahimci abin yauwa tun farko daga ran da ya karɓi kuɗin in aka gama sa hannu kuɗin yana ɓata akan hanya to baɗi kawai kaya zai kawo ba zancen dala ta tsaru dala ta duk wannan babu amma inda sautu ne na malam ka aike shi sai ka ce kasuwa ka siyo min kaza yana fita daga gidanka sai kudin ya faɗi to kan ya faɗi hmm, sai ku daidaita in babu abin nan na'am na'am a'a ba za su sai a cika musu komai ba su suka karba tun farko yau da haka shi yasa duk wanda ya ga zai fada ciki kada ya karba yauwa eh, a yi kuma sannan shi kansa wanda yake son shinkafar kada ya yi abin da dama san niyarsa cuta ya ba da kuɗi ƙasa ya san abin nan gaba zai iya tashi su samu farashi da za su daidaita a tsakani wanda cutuwar ba za ta yi yawa ba yauwa dama malamai sun halatta wannan da sharaɗin cuta ba ta bayyana ba duk wani abu da ake in cuta ta bayyana wani na cutar wani to sai a yi maganin cutar a dakatar to sai ce faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aslafa fi shay'in duk wanda ya cinikin salami yawwa fi shay'in a wani abu to kun ga wannan shay'in ɗin shi ma dalili ne akan umumi ma yusal ma yatimmu as-salamu fihi yawwa za a iya yi a kayan gona za a iya yi a mota babur da sauransu tunda yace fi yawa yawwa yuslif fi kaylin ma'lumin yawwa wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin to ga sharadi ya zama a yi shi akan auna kwano sananne yau kwano goma to kwano goma a rubuta a tabbatar a faɗi abin kowa ya sani wa wazmin ma'alumin ko nauyi ne kilo talatin kilo ashirin shi ma a san shi ila ajalin ma'alumin kuma ya zama ajali an san shi to shine a darasin mu wancan muka ƙara da dira'i ko da kuma adadi yawwa idan abin da ake auna shi da dira'i ne shine yadi to shi ma a san yadi nawa ne yawwa in kuma mai ake cewa finki ne da an riga an san eh, abin nan yadi nawa ne a ciki yawwa shi ma sai a ce shadda ce yar kaza wanda yake bandir muke cewa shi ma ko yawwa bandir kaza to kaga shi ma sanannen ma'auni ne yawwa tunda an san akwai mai yadi biyar akwai mai yadi goma to sai a ce mai yadi goma nan ko in cimin a kamfani cikakken turmi yawwa to duk a faɗa ƙuruƙuru shine ma'ana ya zama ma'aluman babu cutarwa to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata a wannan hadisin da nace zan ambata mana dan fa'ida wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi Muslim bai ruwaito ba saboda fa'ida kuma mu bi yadda abin ya bayyana a ƙuruƙuru a cikinsa الإمام البخاري يروي عن محمد بن أبي المجالد قال ya ce ba a asani abdullahi ibn shaddadi abdullahi ibn shaddad wa abu burdata da shi da abu burda sun aike ni ila abdullahi ibn abi aufa zuwa wurin abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhuma faƙala sai suka ce salhu je ka tambayo mana shi abdullahi bin abi aufa hal kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahdin nabi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuslifuna fi suna yin salami a alkama kaga tambayar kenan suna yi yawwa qala abdullahi sai abdullahi yace kunna nuslimu nuslifu nabita Ali sham mukan yi salami da manoman mutanen sham na bif ana nufin manoman ƙauye yawwa yawwa su waɗannan mutanen ƙauye na sham manomansu mukan yi salami da su fil himfaci wa sha'iri wa zaiti muna yi a alkama da sha'iri ita ma nau'i ne na alkama wa zaiti da kuma mai fi kailin ma'alumi mukan yi bayanin awu sananne na kwano ila ajalin malumin kuma a ambaci ajalin da za a kawo kayan ƙultu sai na ce ila man kana asluhu inda hu kuna yi ne tare da wanda ila man kana asluhu inda hu ma'ana tare da wanda dama shi wannan kayan nasa ne yana da su yawwa mai noma abin ne kuke hulɗar da shi ya kawo muku shi a haka ana fahimta ƙala sai ya ce ma kunna na tsaruhun an zalika mu ba ma tambayar su shi ne mai gonar ko ba shi ne mai gonar ba su dai mutanen sham in suka zo mana nan sai mu ce in za ka dawo baɗi ga kuɗi na ina son alkama buhu uku ka tsoro a raƙumin ka baɗi ka kawo mu to ba mu tambaye ba ma tambayar su shin su ne masu gonar shi ne abin nan man kana asluhu hu? ma'ana shi ne mai gonar mai zar'in mai komai ko kuwa sai ce mu ba ma tambayar su kawai dai muna wannan yarjejeniya da su an gane wannan wannan ya nuna maka ashe ba sai mutum yana business din kaza za ku yi da shi ba kawai amma kasancewa ɗan kasuwa ne sawa'un irin wannan yake ko irin wannan ba ruwanka amma dai ga sharaɗi abinda muka shi ne ga kuɗi na zan baka za a kawo min kaza a lokaci kaza an fahimta yawwa to sai ce thumma ba'athani sannan suka aike ni ila abdurrahman ibn abza zuwa abdurrahman ibn abza fasa'altuhu shi ma na tambaye shi faƙala sai yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi suna yin salami wa lam nas'alhum tambaye su ba alahum harsun amla suna da gonaki ne ko basu da gonaki ba a tambaya kawai in dai mutum ya yarda a yi business ɗin da shi to shi kenan sai a sharaɗin da shi kuma a jira lokacin da aka yi na wannan ajali ya kawo in bai kawo ba sai a neme shi a shari'ance an fahimci abu insha Allah duk wannan dan ya nuna mana ne babban abin da yake ciki shine halacci na sauƙaƙa wa ƙofofin samun kafital yadda mutum zai boosting kasuwarsa an fahimci wannan yawwa shine babban abu duk ko a zamanin yanzu da suke tattauna kan salam transactions a financial eh, institutions da ake da su yanzu a bankuna suna da shi suna tattaunawa a bankunan musulunci suna da wuri ko department ko section da ake salam section aikinsa ka zo banki zai ba da kuɗi a je a sayo kaza yawwa ko su kuma su sayar ma wani ko makamancin wannan duk gwargwadon hali don haka dai ya halatta mutum ya zo ya karɓa sai je ya yi amfani da kudin kaga dai an bashi kafital yauwa shi kuma sai ya kawo kaya to kuma dama abin nan haka din akwai sauƙi na fita daga riba ko yauwa domin in banki suka baka kuɗi sai ka dawo musu da kaya to ko an samu bambanci tsakanin farashi da kayan da kuɗin wannan ba matsala saboda exchange ne tsakanin kuɗi da commodity babu riba a ciki kullum mun san wannan dama amma inda kuɗi za ka dawo da shi to bai halatta a baka naira goma ka dawo da naira goma sha ɗaya ba sunansa mene riba insha Allah kun gane wani to da haka salamin kofa ce ta sauƙaƙa wa samun kafital da kuma boostin kasuwanci insha Allah ta'ala tare da amana ko yau tare da amana wani hadisi kamar da muka ji bukari ne ya ruwaito shi allah amfani mu to mu koma inda muka tsaya wancan mako bayan ya faɗi ma yustafadu ya ce yushtaratu fi salami ma yushtaratu fi bai'i duk mun karanta nan lamba ta ɗaya namu bayan duk ya faɗi wannan abin da zai yi shine ya ce wa na'khudhu ahamma hadhihi ash-shuruti min al-hadisi ma'ana daga wannan hadisin da yake tare da mu za mu ɗauko mafi mahimmancin sharuɗa da za a fahimta al'awwal sharaɗin farko a salami an yi bayyana ƙaduru al fi za ku ji akwai al fihi abinda ake kulla transaction ɗin a kansa shi ke nan kenan kayan yawwa shi kuma mai akwai kuma mai yin salamin shi ne wanda zai bayar yawwa almusallam lahu shi kuma mai karɓar kuɗin wanda zai kawo kaya yawwa don haka fihi ana nufin asila abin da za a kawo kayan da za a kawo an yi bayyana ƙadara ko an yi bayyana ƙaduru almusallami fihi shi abin da ake salamin dangane da shi to a bayyana gwargwadonsa bi mikiyalihi au mizanihi ash ne yawwa da awunsa na kwano ko awunsa na nauyi da aka sani a shar'ance in kana makilan au mawzunan in abu ne da ake dilin da shi ta hanyar awun kwano ko kuma abin ta hanyar awu na nauyi au bi zar'ihi ko kuma in wato faɗi ne zira'i yawwa in kana mimma yuzra'u in yana cikin abinda ake sanin awunsa da zira'i shine yadi ko mita da sauransu au bi addihi ko da lissafi adadi 1 2 3 shine addihi in kana mimma yu'addu in yana cikin abinda ake lissafawa wala يختلف ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما لن شيء أبن أكي لسافها لا ذيو أكو to ba bambanta tsakanin babba ko karami tun da adadi ake kallo yauwa yanzu misali in doya ce ko ba za ka zo ka ce manya-manya guda kaza ba ko kankana yauwa kawai kankana ce amma kuma komai ana yin sa gwargwadon hankali yauwa na yau ita ma akwai lamba-lamba ko masu harkar sun sani eh, shi yasa ai dama in za ka shiga cikin wani abu na kasuwa ka bi shi ta hanyar waɗanda suka san filin yauwa za su ce mu a irin istilahin da muke amfani da shi a kasuwarmu kaza da kaza ake cewa to in za ka yi amfani in za ku shiga wannan sai ka tambayi istilahin nasu kuma a yi ware-ware sosai yadda da kai da wanda zai kawo kayan duk kun san me ake magana a kai kuma sai a rubuta a akadin kowa sai sa kar ka je kana magana da wani language da wani yare ko da wani istilahi shi kuma ya ce ni na ɗauka kaza kake nufi a'a to anan sai a samu cuta yau tun farko kowa ya tabbatar da cewa abinda na fahimta shi ka fahimta wannan a cikin harkar kasuwanci wani abu ne da malamai suke faɗa very vital mai muhimmanci ne sosai a harkar kasuwanci kar ka bar abokin kasuwancinka ya gina wani abu a kan azamshi. komai a fito da shi ba zato a ciki ba maganar zato bane domin nan gaba za a zo a ce kaza sai ce a'a ainihin na ɗauka kaza ake nufi hmm. ko saboda ya kasa ko saboda cin amana sai ya fake sai ce a ah, to ai da kace kaza in an faɗi kaza a yi wani lokacin kaza ake nufi in fito da abin kuru-kuru ku rubuta ah, ce, wala yakhtalifu al-ma'dudu bil kibari aw as-sighri aw ghayrihima ikhtilafan zahiran yawa kada ya zama ya bayyana ah, wato sabani bayyananne tsakanin babban da karamin yawwa kamar doya da kankana din kada ya zama bambancin yayi yawa misali mu ittifaki akan kaza kawai sai duka je kawo min kankana ɗin mutsi mutsi sai ka ce ai duk kankana ce sai a ce a ai ba haka ake ittifaki ba kowa san a hankali ai dole da za a samu mix wata tafi wata girma reasonably dai yawwa abu na biyu an ya kuna mu'ajjalan sharaɗin shine ya zama tun farko yarjejeniyar ta ajali ce ajali ma'ana ba yanzu za a kawo kayan ba eh, ba yanzu saboda dama ai istisna'i ne na abinda za a yi cinikinsa babu shi tunda aka ba da dama to ashe dole ya zama nan gaban ne za a kawo shi ita wala budda fil ajali an ya kuna ma'aluman shi ma ajalin dole ya zama sananne eh, fala ya siku halar ba a yin sa take shine hala in baka kuɗin yanzu ka bani a kira shi sallami a'a in na baka yanzu ka bani yanzu sa ne albayul adi sunansa ciniki wato na al'ada da aka sani yace wala ila ajalin majhuli kuma kar ya zama ajalin ba a san shi ba kar ka ce nan da nan gaba zan kawo ma ka kawo min nan gaba eh wannan ba a yadda ba dole a ka rana eh wata kaza don haka ran ƙarshen wata kaza ina jiranka kuma a rubuta duk kuma a yi amfani da watan da za a fahimce shi eh, misali ran 27 ga watan safar a kawo kaza ko eh, kar a ce shi ma ƙarshen kawai watan safar eh, wani zai ce 27 ah, ƙarshe ne da takwas ma ƙarshe ne da tara ma ƙarshe ne a'a a yi komai ya zama specific da kuma definite a fito da shi kuru-kuru abu na uku sharaɗi na uku kenan an yi ƙubaba saman bi majalisil aqd lalle sharaɗinsa shine kuɗi a karɓa a mahallin da aka yi yarjejeniya ma'ana yanzu da muka yarda da abun to a nan yanzu za a bada kuɗi in transfer ce ma za a yi in kashi za a bayar to a lokacin agreement din a lokacin shi mai bada kuɗin zai bada kuɗin an gane yace wa hadha ma'khudun min qawlihi falyuslis an fahimci wannan ne daga cikin fadin a hadisin da yace falyuslis bi anna salafa huwa bai. domin abin da ake nufi shine ciniki allazi ujjila thamanuhu wanda aka gaggauta bada kudinsa wa ujjila masmanuhu kuma aka jinkirta abin da za a sayar mun gane wannan ko ujjila bil aini gaggautawa ujjila bil hamza jinkirtawa yawwa ujjila samanuhu ko wa ujjila masmanuhu hmm. haka ya kamata karanta kun gane kuma zancen ko larabci ya kan baka iya faɗan ainun ba duk idan daga bakinka za a ɗauki harafin sai kai kuskure haka eh, ba a ɗaukar waɗannan su ma abubuwan ya zama inda kokonto eh, sai ka san cewa me aka faɗa eh, abu na hudu an yi sallama fi zimmati lafil ayani ya zama abin da za a yi a ba ayyanannen abu za a yi cinikin a kansa ba a abu ne da zai liability yana kan wuyan shi mutumin da zai kawo e wa hadha huwa alladhi sawwaga al-aqda wannan shine abin da ya halatta cinikin ya zama ya halatta wa in kana wafa'uhu min shay'in ghairu mawjudin inda al-ba'i duk da cewa biyan wannan haƙƙi yana kan shi wannan mai sayarwan ne yauwa kuma abin da zai kawo ɗin gairu maujudin baya tare da shi a lokacin yauwa to kuma dama wannan shi ne yake halatta cinikin ya zama da wannan sura ɗin ana fahimta ya ce wa inna ma saufa min simarin zai biya ne daga 'ya'yan itace auzuru'in ko kayan shuka wanda ke wanda suke lam tujad waqtal aqdi wanda a lokacin agreement din babu su eh dole ne ya zama abin babu shi eh sai nan gaba za a je a kawo shi kuma a faɗi nan gaba din lokacin yaushe ne wa bi hadha tabayyana anna salama lam yatanawalhu an-nahyu fi qawlihi hannun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da ce wala tabi ma laisa indak kar ka sai da abin da baya tare da kai to bai shafi salami ba yauwa kamar da insha Allah ba ku manta ba cewa shi salami istisna'i ne daga wannan hadisin yauwa shi yasa yake da muhimmanci sanin ah, ilimin hadisi da sharhinsa dole zama a je gun malamai a zauna a gabansu a koya yawwa ka san wannan hadisi ne am kuma menene wannan hadisi ne ya taksisinsa ko yawwa wannan hadisi ne a mutlaq wannan hadisi ne ya yi taƙiyidinsa hmm, waɗannan ilmomin a tilas ne ga duk mai magana da sunan ilimi yawa a je makaranta a koyi usulul fiqh eh, lalle ilimi ne da tilas mutum ba zai taba zama malami ba sai da shi eh, in baka san shi ba kuma sai ka taimaka wa kanka ka taimaka wa al'umma ka daina sa baki a tattaunawa ta ilimi Allah ta muke mu yace wa bi hada yawa yace wa annal aqda alaihi wafqal kuma sannan wannan yarjejeniyar akan wannan ta dace da hankali ba ta saba ma hankali ba daidai ne ba shi da matsala shine kiyasan da yake nufi an yace hadihi ahammu shurutihi almu'tabara wannan sune mafi muhimmancin sharuɗan shi salami wanda ake lura da su وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر قيود wa hududin laisa alaiha dalilun wazih wasu malaman sun sanya sharuɗa da kaidi kaidi sun daddaure harkar da conditions masu tsanani wanda babu dalili a kansu yace kar a tsananta wa mutane akan harkar a sharuɗin tsanani akwai wasu da suka kawo sharuɗin ina gaba sai mun shiga hadisi na gaba ba mu shi zuwa zaman mu na gaba mai amfani da wannan damar wajen bayanin wasu daga cikin sharuɗin kamar da wasu malaman suka ambata su na ambata mana su a nan eh, na farko dai wannan ciniki kamar da na ambata mana ana kiransa ne ne bai ustala ana kiransa bai ustala yawwa ah, kuma ana kiransa bai ul. mahawij bai'ul mene al-mahawij eh, bai'ul mahawij ma'ana cinikin bukata wanda bukata ce ta tilastawa a ko mai sayan ko mai sayarwar shiga cikinsa ana fahimta? yawwa bai'ul mahawij saboda bai'in gha'ib ne bai'in abin da baya nan ne shi ku bai'in abin da baya nan ai kun ga akwai rikici a ciki asali a cikin abin da muka karanta na shuruqul bai'i ai akwai maganar labudu an yakuna ma'luman ko wala budda an la yawa an la yakuna fihi gharar wala jahala kada ya zama akwai ansatinci kada ya zama akwai jahilci to yanzu abin da baya nan aka ƙulla cinikinsa yanzu ka ɗauki kuɗi ka miƙa aka ga akwai wannan risk din, ko ba haka ba yawwa to amma abin da ya halatta shi shine bukata yawwa bukata ce ta halatta shi kalmar bukata ina son in liƙi a kanta a nan shin bukata tana sa kawai in ka shiga bukata sai kai wa kanka fatawa abin da shari'a ta hana sai ka ce bukata ce nima in halatta to kar a fahimci wannan a'a shari'ar ce ta halatta saboda bukata don haka duk abin da aka hana shi kuma shari'ar ba ta halatta saboda bukata ba to ya buka muharrama ku fahimci wannan sosai don ka karka zo ka ce irin yadda za ka samu uh, wasu waɗanda suka ɗora ma kansu cewa sai sun sauƙaƙa wa mutane addini komai kawai za su sauƙaƙe shi halar ne kai musu fatawa sai ka ga sun ba wa kansu dama abinda shari'a ba ta ba su ba su yi taƙiyidi su yi taksisi kawai sai su ce ai maslaha ce shari'a ba ta yadda da wannan ba yauwa duk abin da yake shari'a ba ita ta ƙayyade ba to karka kayyade ana fahimtar abu yauwa domin malami in muka ce an bar wa malamai su ne za su halatta ko za su haramta gwargwadon maslaha to daga an samu son zuciya to shi ke nufa addini ya lalace ko ba haka bane yau dole ya zama akwai abin da zai haɗa mu wuri guda nassoshin nan su ne za su haɗa shi sa mu tsaya akan abin da jumhurin musulmin duniya suka tsaya a kansa kafa hujja da ƙur'ani kafa hujja da hadisi kafa hujja da ijma'i abinda sahabbai suka ijma'i akai kada wani ya zo ya buɗe wani abu yanzu ya ce to ai a zamanin yanzu ba zai yi kaza da irin dai in ba kuma ta ba mun tattauna wannan a maganar mu akan hadasiyu yawa mutum ya buɗe kofar ya taba da fatawa yana halatta wa mutane abubuwa wai addinin nan fa mai sauki ne kawai je kai abinka wannan ba maganar malamai ba ce eh, ba maganar lafazin ba na malamai ba ne eh, Allah ya kyauta eh, kuma sannan abin da babu ijma'i a kansa za a iya kiyasi to kiyasi kuma yana da sharuɗansa yana da sharuɗa yana da arkan ɗinsa yana da komai kuma malamai sun tattauna komai da ake bukata a kansa a yadda za a san illar shi yana da misali alwasful mu'tabar da sauransu duk waɗannan abubuwan mutum ya je zauna ya karance su ya san su kuma sannan a kiyayi fatawa fardiya yau individual fatawa particularly akan issues ɗin da suke na dukkan al'umma ne ban sani ko kun gane ne duk abin da ya shafi al'umma baki ɗaya to karka ka ɗora kanka ka riƙa fatawa kai kaɗai a kai mu ba mu yarda da kaza ba za a fita zanga-zanga dan ai kaza za mu je wuri kaza al'ummar musulmi ba za su ba sun suka wakilta ka ba kuma ba kai kaɗai ne malami ba kai kake ba kai ne mai mufti da al'umma suka yarda da su ba da suka yarda da kai baki ɗayansu akan duk abin da ka faɗa shi ne shari'a an fahimci wannan yana cikin abin da ke kawo mana tashin hankali a ƙasar nan tamu ko wanne malami sai ya ɗauki nauyin mas'ala yanzu nan ya ɗauka cewa shi ne maganinta duk abin da ya faɗa shi ne ƙarshe kuma ka saba masa a shiga tashin hankali yawwa za ka a kiyaye alfatawal fardiyya mu riƙa ƙoƙari muna tuntuɓar junanmu eh, in kai karatu saboda eh, kwanya da Allah ya baka da zaren gwana da iya hadda da leƙe-leƙe da istihadi da karatu ba ka bacci kai ta karatu sai ka hango wani abu wanda sauran al'umma ba su sani ba to kafin ka zo ka faɗe shi a gun wa'azi ka tuntuɓi yan uwanka malamai yau sai ku yi waya ni ku na fahimci kaza ya kuke gani ita eh aiku kaza eh ni ma na taba gani malam wani ya ce kaza ya ce kaza amma fa akwai kaza bari in turo ma littafin sai duba sai gani ce oh ashe haka ne sai ka ga shuru bai faɗi wannan abu ba amma daga ya binciko sai ya zo ya fantsama sai ya gaya wa da mai hankali da marar hankali sai kuma sai ka ga an shiga rikice rikici an fahimci wannan abu ɗala an kai zurfin karatunka don Allah ka rika tuntuɓar 'yan uwanka kuma duk abin da ya shafi ko gari ko ƙasa baki ɗaya to a rika haɗuwa akwai majalisi na fatawa yawwa sai a tura musu a ba su dama su duba wannan abu masu bincike ne ƙwararru ne amintattu ne a ilimi dai yawwa da sun san girman kafa hujja to sai a ba su sai su haɗu da kaza da kaza da kaza saboda maslahar zaman lafiyar al'umma musamman abin da ya shafi zaman lafiya eh, zaman lafiya ba ko ake magana a kansa ya faɗi wata fatawa akan za a yi kaza mu ba za mu yarda da kaza ba a'a ku haɗu sai ku ba da zance ɗaya sai a gan kuma da ƙarfi da kima Allah sa an fahimci magana wannan dai na dubba ne na shigo da su cikin salami ba zancen salami ba kuma an nuna lokaci yayi ah, bai ulmahawi nake ambatawa ko to da sharuɗan ne sun karkasa sharuɗan akwai shuruɗu ra'asil mal sun ware shi kafital ɗin da za a bayar a salami yana da nasa sharuɗa kuɗin da za ka bayar yanzu ɗin nan kafin zancen lokacin kawo kaya shi kansa almusallamu fihi shi ne kayan da za a kawo shi ma da sharuɗansa shi kansa akadin agreement din shi ma da nasa sharaɗi zan karanta mana da gaggawa da cikin minti ɗaya haka ko biyu shi kuɗin da za a gabatar shi ne ra'asul mali an ya kuna ma'alumar jinsi ya zama jinsinsa sananne ne in naira ce a sani in dala ce a sani an fahimta yawwa in sefa ce a sani riyal ne a sani duk a san kuɗi yawwa zinare ko azurfa ko meye a sani ma'alumar kadar ya zama kuma an sani naira kaza ne miliyan kaza ne motar da in ana zancen mota misali to miliyoyi dama za a yi zance harkar gona ita ma tana akwai ta miliyoyin akwai kuma ta ƙasa da haka to duk menene a faɗe shi a nerance yauwa kuma ya zama ma'aluman nau'i nau'in sama shi ma a sani eh bayan an san jinsi a san nau'i yawwa iri kaza ne misali zinare ne mai kaza da kaza yawwa in kuma dala ce kaza yawwa naira ce kaza wani kuma dama nau'in sa ɗaya ne kamar da muka sani kamar kuɗi namu banknotes da iri ɗaya na hudu an yi bayyana sifa a bayyana siffa siffarsa yawwa shi ma ma'ana transfer za a yi kashi za a yi waye za a yi duk ya zama an san waɗannan abubuwa sannan kuma an a bayyana kuma sannan abun mai kyau ne ko ba mai kyau ba misali in binari ne ko azurfa ai wani ya fi wata kima wani ya fi wani kima to a bayyana nau'in irinsa hmm. an yi sallama fil majalisi yauwa kuma sannan kuɗin a majalisan yadda yarjejeniyar za a miƙa kuɗin ko a yi transfer ko a miƙa kashi shi kuma al-musallam almusallamu fihi a bayyana jinsinsa a bayyana nau'insa a ce alkamar shi yawwa alkamar yar gari kaza shine nau'i an gane jinsinta kuma zama alkama in gero ne shi ma a faɗi kaza sai a ce kuma ɗan gari kaza ko mai kala kaza ko mai wace da kuma siffarsa shi ma a bayyana da kuma ƙadarinsa ma'ana dai duk abin da zai kawar da jihala to a tabbatar da shi sannan kuma Allah ya kuna fisalami salami ahadu wasai illati ribal fadli kar a samu wani abu mai siffar riba wato ribal fadli na abin da ya shafi kailan da sauransu shi kuma ajali ya daga cikin sharuɗin har yanzu an ya kuna mu'ajjala dole ya zama cewa ba take za a yi shi ba da ajali za a yi sannan kuma an ya kuna jinsul musallamu fihi maujudan fil aswaqi shi abin da ake yarjejeniyar a kansa akwai irinsa a kasuwa kar ka je ka yi imajinin abin da ba a yi shi ba ko ka ce a kawo maka shi yau dole ya zama cewa wannan abin an san shi akwai shi yawa an mota ce an san akwai irinta eh. yanzu kuma akwai mota mai fetur akwai mai gas akwai mai caji akwai to kila akwai kuma wata wadda ai ne zai zo nan gaba ya bayyana to kar ka zo ka yi mafarkinta ka ce irinta kake so bayan yanzu babu ita yauwa abinda babu shi ba dama a iya masa kima a ce kudinsa kaza duk waɗannan dai suna cikin sharuɗa sannan eh, sharaɗi dangane da akadi suka ce shi sharaɗi ɗaya ne kada a samu khiyari a ciki wannan agun jumhur shine da hanafiya da shafi'iya, da hambaliya a wuri imam malik yana ganin ya halatta khiyaru sharɗi min khiyaru sharɗi a ce da sharaɗin kaza to ba a san sharaɗi ya zama an ya kuna khaliyan mina sharɗi babu wani sharaɗi da zai kawo kare ce to zan kawo fa amma in damuna ta yi kyau sai a ce a wannan zancen babu shi <laughs> hanya ce ta za a zille yauwa to duk ba wannan mm. kawai yadda zai ɗauki liability yana kansa to yana kansa wannan dai ƙoƙari ne na ku fahimci topic ɗin insha Allah Allah sa an gane gwargwadon hali insha Allah ta'ala dole mu tsaya nan saboda lokaci ya kure ma ji tambayoyin ku insha Allah sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu